Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci sannan ku da jimurin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin namu na fagen wasanni a labaran namu na yau kuwa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta cimma yarjejeniya akan farashin dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Monaco Azal Disasi akan biyan euro miliyan 45 in ji dan jarida David Orsten wani labari ya bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid ba ta son siyar da dan wasan gabanta Jao Felix akan dukkan wani tayin da bai huce euro miliyan 127 ba domin kungiyar ta Atlantico ba ta da burin rasa kudaden da ta kashe wajen siyan dan wasan gaban na kasar Portugal inji Eldes Makui an bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta kai ta yin kusan fan miliyan 77 akan neman siyan dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Harry Kane duk da haka an bayyana cewa suna ganin farashin ya yi tsada ga ɗan wasan da zai zama ɗan wasa na kyauta bazara mai zuwa Harry Kane yana son ya koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich in ji jaridar Daily Mail Sports. Wani labari ya bayyana cewa ƙungiyar Al Hilal ta ƙasar Saudi Arabia na shirin shiga tattaunawa domin ƙoƙarin shawo kan ɗan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Napoli Victor Osimhen ya koma ƙasar Saudi Arabia. Bayan ƙin amincewa Kylian Mbappe ya koma ƙungiyar, yanzu kungiyar ta koma kan Osimhen da sauri in ji jaridar Eleko an bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace ta amince da cinikin dan wasan kasar Brazil Matthew Franca an kammala yarjejeniyar magana da Flamengo akan kayyade farashin biyan euro miliyan 20 da karin euro miliyan 10 sannan dan wasan zai gwajin lafiyarsa mako mai zuwa an bayyana cewa Newcastle United da Chelsea sun tattauna akan neman siyan dan wasa Franca a cikin watanni shidan da suka gabata amma yanzu an kammala komai domin komawarsa Palace. Wani labari ya bayyana cewa 'dan wasan gaba Luis Suarez ya cimma matsaya da ƙungiyarsa ta Gremio domin su kawo ƙarshen kwantiragins a watan Disamba shekarar 2023. Duk da yarjejeniyarsa za ta ƙare ne a watan Disamba shekarar 2024. An bayyana cewa ƙungiyar Inter Miami ta ci gaba da sha'awar ɗaukar ɗan wasa Suarez a matsayin ɗan wasa na kyauta shekarar 2024 domin haɗa shi da ɗan wasa Lionel Messi. An bayyana ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal na zorcin golan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Brentford David Raya domin mai gurbin mai tsaron ragar ta ɗan ƙasar Amurka Matt wanda ake sa ran yiwuwar komawa ta Nottingham Forest in ji ɗan jarida David Orsen. David Raya ana kuma alakanta shi da koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich domin mai gurbin ya soma wanda ke shirin barin kungiyar ta jamus a wannan bazarar rahotanni daga kasar ingila da dama sun bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta liverpool na tattaunawa da kungiyar kwallon kafa ta paris saint germain domin ɗaukar ɗan wasa kiliyan mbappe a matsayin aro tauraron ɗan wasan gaban na ƙasar faransa zai iya takale da gasar premier league a kakar wasa guda ɗaya kiliyan mbappe yana da sauran kwantiragin shekara guda da kungiyar kwallon kafa ta psg a cewar jaridar the sun dan wasa mason greenwood ya shaida wa abokan wasansa cewa yana son ya ci gaba da zama a kungiyar kwallon kafa ta manchester united saboda ya samu horo sosai a fagen wasan kwallon kafa kulob din na kasar ingila ana sa ran hukumar manchester united za ta yanke shawara ta ƙarshe akan makomar ɗan wasan a wannan watan mai kamawa. Wani labari ya bayyana cewa ƙoƙarin da ƙungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ke yi na neman ɗaukar ɗan wasa Kylian Mbappe ka iya raba su da ɗan wasan bayan su Palan Mandi wanda ke sha'awar barin filin wasa na Santiago Bernabeu a kakar wasa ta bana in ji jaridar El National wani abin sha'awa shine PSG ta nuna sha'awarta na zawarcin ɗan wasa Mendy kuma hakan na iya ba wa Real Madrid dama ta amfani da ita a matsayin sasantawa a zawarcin ɗan wasa Kylian Mbappe Anan kuma ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon gaba ta Manchester United Facundo Pellistri na shirin barin kungiyar a matsayin aro a wannan bazarar amma wakilin dan wasan ya ba da sanarwar cewa Pelestri zai fi sanya koma kungiyar Boca Junior da kungiyar ta Eric ten Hag wani labari ya bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Tottenham na son daukar dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich Matis Tel shugabannin kungiyar ta Tottenham suna sha'awar daukar dan wasan Matis Tel idan ya kasance kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta mallaki dan wasan gaban su Harry Kane an bayyana cewa kocin kungiyar ta Bayern Munich Thomas Tuchel ya tabbatar da cewa Matis Tell na iya barin kungiyar idan kungiyar ta samu sayan dan wasan gaba a nan kuma tsohon dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Eden Hazard zai iya yin ritaya a wannan bazarar an danganta Eden Hazard da komawa gasar Amurka MLS da kuma komawa gasar kasar Belgium sai dai a cewar jaridar AS Hazard ya ki amincewa da tsarin komawa ƙungiyar kwallon ƙafa ta Inter Miami ta ƙasar Amurka a cikin 'yan makonnin nan. Hazard shi da danginsa suna zaune ne har yanzu a birnin Madrid kuma suna son ci gaba da zama a birnin. Amma kuma babu wata ƙungiya da ke birnin da ta bashi ta yin kwantiragi har kawo yanzu. A cewar jaridar La Gazzetta dello Sport, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Milan ta sanya idanta akan halin da ɗan wasa florin Balogun ke ciki. bayan da ta janye daga takarar neman dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid Albaro Morata kungiyar Gunners za su nemi a biya su fan miliyan hamsin a kan dan wasan gaban nasu haka zalika kungiyar ta gasar Syria A tana fatan tattaunawa da hukumar Arsenal domin rage farashin kuɗin da suke bukata kan dan wasan mai shekaru 22 a cewar rahotanni da dama daga ƙasar Ingila Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United za ta baiwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Florentina fan miliyan 30 domin siyan ɗan wasan tsakiyar ta Safiyan Amrabat. Sai dai ƙungiyar ta ƙasar Ingila za ta sayar da 'yan wasa da dama kafin ta siyi ɗan wasan tsakiyar na ƙasar Morocco. A cewar jaridar The Guardians, ƙungiyar ta ƙasar Ingila za ta ba da fan miliyan 30 ga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Florentina domin kammala siyan ɗan wasan ƙasar Morocco. Manchester United na son ƙara ƙarfafa tsakiyarta. ta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 an ba da tabbacin african dream data ita ce datar da mai tsaye idan ya siya zai manta da saurin karewar datarsa masu iya magana na cewa shi fa sauki sauki ne domin african dream data ita ce data mafi saukin farashi a wannan lokacin domin hakan yasa nake kira a gare ku maza ku garzaya play store ku sauke application mai suna african dream za ku ce na faɗa muku bugu da ƙari a cikin application ɗin african dream muna sayar da data ga ɗaiɗaikun mutane kuma muna ba da tsarin data ga dubunnan mutane za ku iya biyan kuɗin wutar lantarki da ku kuma mukan sayan katin kiran waya mu ba ku kuɗaɗen ku ba tare da bata lokaci ba african dream mu ne lamba ɗaya da muke samar muku da nagartacciyar data kamfanonin mtn itel na mobile da glo mafi sauƙin farashi haka zalika ga masu amfani da data a kwamfutocinsu suna yawan korafin yanzu fa na data har ta ƙare muna masu sanar muku da kalubalenku da takaicinku ya zo ƙarshe domin gari ya waye duhu ya feci yanzu in dai maganar data ake to african dream mu ne lamba ɗaya ta masu buƙatar lambar wayar mu domin tuntuɓar mu za ku iya kiran ma lambar waya kamar haka sifili takwas sifili takwas uku tara biyar bakwai tara bakwai ɗaya african dream mun zabge farashi domin muna buƙatar ku yi mana cincirindo